ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون da a ce Yahudawa sun yi imani da Allah da gaske sun ji tsoronsa ta hanyar aikata abin da ya umarni da barin sabansa da ladan da Allah zai basu ya fi abin da suke kai alheri. da sun san abin da zai amfani su